inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi Allah kana gani zo mu tafi Amira Amira in ji abinda ya baro mu daga garin mu 'yan garin mai malmala ne kuma sun garo mu daga garin mu har Allah ka na garin nan na aure mai gidan nan wuri ko miki abin da zan nuna miki mira ina zuwa girani ina zuwa wannan da kike gani na jikin hoton nan shi ne mahaifinki amira sunan mahaifinki da ne. amira an gidanku kasuwancin fatu da jima ne sana'an gidanku amira ko da yaro kika tambaya ya san gidan mahaifinki a garin mai malmala ko da ya san gidan mahaifinki saboda mahaifinki sananne ne a cikin garin amira to amira abin da nake so da ke ki haɗa kayan ki ki kama hanya ki je garin ki Ai ta faru ta kare. Sai dai kawai in ce miki barka. In ce kin ɗaya. matsa ma uwarta sai ta fito mata da ubanta ko? Ai ko kamata, don ko abin babu daɗin ji. Ke ko kabarinsa ne mata ce wallahi sai ta nuna mata. Ko haka ne, wannan abu ya min daɗi. Domin kwaɗazu muka gama waya da babban yayanmu ya ce yana son gani na ni da wannan yaron. Ai ko wallahi ya ya kyauta. Sai gara da ya ce haka. Don ina ganin kila so yake idan kun je ya haɗa Salim da 'yar wajensa. yi musu aure. A'a bai taɓa haihuwa ba. Suna nan dai shi da matan shi tun auren saurayi da budurwa suna haƙuri da juna. Allah sarki. Ai dama abin haka yake. Ai ko kaya ya tsinke gindin kaba. Kin san dama na ce na riɗe ina na ce ki kai min jin ga mahaifarku. Saboda haka yanzu kafa ta kafarki. In kin shirya gobe za mu je. Kar salamit. Wannan shiri ne wanda ya wuce na kuɗi. kuma ni yanzu haka zancen da nake da kuɗi na kulli amara ta sai dai kawai Allah da ya kai mu gobe domin ganin gobe kin san ta fi wuya lafiya na ga kin dawo ko kin yi mantuwa ne to salamai na ga mantuwa sai dawowa ne in muke albishin da zafi zafi yarinya dai tana can an mene da arasa ko sama kasa domin ko tana can tana ta fama rusa kuka hankalin da biyu ya tashi Wannan kuma can ta gada ke dai ki je ki ga kin tsawa kin san asibanci zani dama kana ciki ne ina ciki mana ai duk ina jin abin da kuke faɗi a shi dama wannan matar haka take ba ta da mutunci to to amma ba komai dan kanta ka fara wa'azi ne ko ka fara laɓi ai ba maganan wa'azi ba ne ni dai gaskiya dai na ce muku ba kyau Ka ni da Allah dai kai ban san zancen banza maza ka fita daga ido na in rufe ni dai na faɗa dai shikenan zara sai ina. Ni ce kuma ta bi zaran baba? To me? Za ki fara samun idan naki da kika saba ne? a sa miki ido ma niki. Sa ido ne mana miki magana ki ce da yayi miki rashin kunya da na saba yi miki? To bari dai in gaya maki ainihin gaskiya duk macen da take fita ba da sanin mijinta ba. Mala'ikun Allah na tsine mata. Je ki yi abin da kika ga dama. Dan Allah ni dai ba na son sa ido baba. Ki cire idan ki daga kaina. Kin ga tafiya ta sai na dawo. Kake ji na da gobe sauran zuwa. Yau ina mai mu. Ina mai mu. Mutum ne kirki yarinya kirki. Taiman wanki. ma yaron nan wanki. Ta dafa abinci wanda raina ke su ɗauka ta bani. al'amari ne da bayan da zan yi in Allah ya kawo abu da sai an yi shi amma Allah ubangiji yi dalilin da zai dawo da maimu a cikin gidan nan ga wannan yarinya tana da samu na ƴaƴan danya a hannu Allah ubangiji ya dawo man da maimu a gidan nan Allah ya dawo man da maimu a gidan nan in huce takaicin wannan yarinya in huce wannan takaici wannan da yaron ya je ya auro wannan ɗiya da Allah saboda annabi kai magana a cikin gida kuma a ce ka damu da fitina ka damu da fitina ni ko ba fitina ce ba gaskiya nake gani ina nan na waɗannan ina nan na mace eh, <laughs> kai jama'a Maraba. Lafiya lau. Lafiya lau fa. Baba nan ne gidan Adamu zai yi. Me kike cewa? Nan ne gidan Adamu Majini? Eh nan ne gidan Adamu Majini. Tabbas nan ne gidan. Ke ya lafiya na ga kina kuka mu ya faru. Ko ya yi hadari ne? Sako kenan. Ga wata yarinya kamar Amira. Ga maimu ga wannan yaron kuma keke ne amira Allah na gode ma ashe bara bayan mutu farka jini na ba Allah da iko ne Allah na gode maka Allah na gode ma da karnun na man jini da amira wajen? Yawa. Ɗan fita je an dawo. Na zaka? Ɗan je nan bakin kasuwa ne. To kai sauri ka da ba san ya wuce wuce. A'a ba ba zan yawo insha Allah. Na zaka. Yaya, wannan Aminiya ta ce sunanta ba shida. Tunda ne aure muke tare da ita a can. Allah sarki sanu bai wa Allah. Na gajiya. Sanu ku ba. Sun zo lafiya. Na da bazumunci. Zan ba abin da yasa tun je ban muku magana ba saboda ku huta. amma yanzu tun daga ku ba magana koye-koye tun da kin ce aminiyar ce ranar wanka ba ƙoyin cibi magana wannan yaron ne ban sani ko an mashi mata a yaya bai fi da kowa ba to kin da da aminiyar kike ce ina akwai fa a sanar da ni a fara min yanzu to na yi mashi mata akwai ɗiyan abokina in sun ga juna suna shi kenan kai wa gani shi kenan hakan ne yaya ya dan Allah ku yi ikon ku kuma yana da wata ai samun giwa ta na rago da kai da ta faci duk laka wuya ne yo ba ma ita take kan wankan ko ni da muke tare da ita ai ina ganin kana da iko da ni na ita dan Allah duk abin da ya kamata na hukunci ka zartar da shi kawai ba wai sai an tsaya wani sauraron shi ko wani zaman jira jiran jiran ta ba to alhamdulillah in Allah ya dago za ga komai Allah ya yarda eh, shikenan ana da ke tsohuwa cikin gida ki ta takura ma rayuwa na a dalilin me zama aure fa nake yi ba ba zai yi ki rinka sa na haka kawai ba zai yi wani gaskiya ba zai yi wata kariya Allah zai dawo cikin gida da alfa me yake faruwa baba ban kira sunan ki ba ban kira sunan ki ba baba kace shiga rayuwa ta ban kira sunan ki ba kace shiga rayuwa ta kin fitine ni kin fitine dana yaran gidan nan ma gaba ɗaya kin fitine su da wanne za mu ji babu gaba ta yi tsiran komi ba a rayuwa za ta yi tsirar giya ke kika sani da matsalar ki ce ba ta eh na na yadda eh ba dan matsalar ta ba za ki shigo nan gidan ba ƙarya kike in ba dan dana ba ƙarya kike ki shigo nan gidan to wai da miki ba ba danki ya ja miki ki ya ja miki ki ke ke barka ke